الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yassare mu a wannan yammaci a yammacin litinin sha biyu ga watan rabi'in ga watan muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ya daidai da 26 ga watan 11 a shekara ta 2012 a lissafin milaniya kuma ci gaba da karatunmu na littafin alamus sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad alhakami za mu tashi a yau a tambaya ta 119 ku na da ce kaifa sifatu na suhufi min alkitab haka ne? ɗai bismillah bismillahirrahmanirrahim ƙwallon mu'allin rahimahullahu ta'ala kaifa sifatu na suhufi min alkitab ƙwallon mu'allin وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال تعالى وإذا الصحف نشرت وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشبكين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إلى قوله الخاطئون وفي آية الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره والعياذ بالله عز وجل نعم to <clears throat> wannan tambaya da za mu tashi a ta yau malamin yana tambaye cewa yaya siffar buɗe littattafai ranar tashin alkiyama littafan aikin bayi yadda za a buɗe su a baza su a gaban bayi kowa ya karanta nasa ya ga abin da ya aikata muna son wannan siffar a samo mana ayoyi daga cikin alkur'ani wannan ita ce tambayar kar mu manta dama muna cikin magana ne akan abubuwan da suke da alaka da imani da ranar ƙarshe kuma mun magana a baya akan cewa an ce ranar ƙarshe abinda ake nufi duk abubuwan da za su auku tun daga bayan mutuwa har zuwa tsayuwa gaban ubangiji da hisabi da shiga aljanna da shiga wuta da kuma a duk abubuwan da ake aikatawa a wannan lokaci to a nan makon da ya gabata mun karanta abin da ya shafi tara mutane yadda za a zo sannan kuma karanta abin da ya shafi tsayuwa a gaban ubangiji a yau kuma abin da za mu ji shine yadda za a baza littafai kuma kowa ya karanta nasa to aljawab a amsar yake cewa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce a cikin alkur'ani wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi kuma kowanne mutum nan kowanne mutum ya shiga ciki duk wanda yake insan ne domin sunan insan ismu jins ne da ya shafi kowa da kowa ba namiji ba mace kowa da ma'ana da namiji da mace to kowanne alzamnahu ta'irahu fi unuqihi mun lazimta masa mun ɗaura masa mun dankara masa ta'irahu malamai sun tattauna akan wannan mai ake nufi da ta'irahu mafi yawan yawan abin da malamai suka faɗa shine aikinsa ba wai tsuntsunsa ba hmm, ka fassara shi da tsuntsu ba haka ake nufi amma akwai hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maganar ta'ir a nan kasancewar abin da ake nufi shine aikin da ɗan adam ya aikata a duniya da kuma abin da aka kaddara masa in ma shaƙi wa in ma sa'id wannan abin da aka rubuta masa to shi za a rata ya masa yana nan a wuyansa ma'ana yana tare da shi ya lazimce shi ba zai tafi ya bar shi ba ma'ana ba yadda za a sulbu shi yasa aka yi amfani da lafazin ilzami alzamnahu in aka ce alzam ma'anarsa shine abin da zai tsaya tare da kai da'iman wa abadan ba zai tafi ba ba ka da dama ka yage shi ka ce ba nawa bane wannan ba na so ni ba ni na aikata wannan ba ba ka da ikon wannan wannan abin da babban darasin da ke nuna mana kenan kuma sannan yana nuna adalcin Allah subhanahu ta'ala kamar da za mu zo mu ji domin Allah maɗaukaki ya kafa ka a matsayin ga abin da ka aikata ka karanta da kanka ka ga me ke ciki wannan cikakken adalci ne an baka hujja an baka uzuri to a nan wurin yana faɗin me yasa ko malami sun tattauna kai me yasa aka ce ta'ir larabawa sun allaka ko suna rataye abin da ya shafi sa'a da rashin sa'a da maganar tsuntsu wanda daga nan aka sami dama magana tsiyara canfi da ake cewa yauwa in wato kyakkyawan fata ne mutum yayi ana ce masa fa'al tafa'ul idan kuma mummunan fata ne wanda shine shu'umci ko kuma camfi shine ake ce ma wato tsiyara kasancewar mutane suna allaka waɗannan abubuwa da wannan abun shi yasa sai aka yi amfani da lafazin ta'ir din saboda misali kamar a ce mu yanzu a hausance ai mun saba da amfani da lafazin sa'a kaga sa'a in a larabce ne tunda asalin ta kalmar larabci ce sa'a ko sa'a me ake nufi da sa'a lokaci musamman sa'a tashin kiyama to amma mu mana mu a hausance muna amfani da sa'a mutum ya ci sa'a mutum ya take sa'a amfani muke da ita a wajen abin da yake na alheri ne to nan ka iya cewa kamar ana mana magana ne da irin wannan lafazin cewa kowa mun rataya masa abin da ya jibinta sawa'un sa'a ya samu ko rashin sa'a mun rataya masa a wuyansa haka zai makale tare da shi ba da ma ya rabu da shi domin larabawa a yadda suka yi da imani da a harkar camfi irin nasu ko tafiya mutum ya fito zai yi yana lura da tsuntsu sai a ɗauko tsuntsu sai a kaɗa shi ya tafi sama ko kuma a tsaya a dubi wani tsuntsu da zai zo mutum ba zai tafi ba sai ya tsaya yana saurare sai ya ga wani tsuntsu in ya taho daga hagu ya yi dama to wannan sai a ce masa sanih sanihun da haƙarmi in kuma ya taho daga dama ne ya yi hagu sai a ce masa barih to sanih akwai sa'a barih kuma ba sa'a ko a yi tafiya ko kar a yi tafiya to sai a allaka abin da wannan wannan tun a jahiliya haka larabawa suke amfani da wannan irin abubuwa kuma da musulunci ya zo ya hana wannan abu cewa duk mutum ya tawakkali ga Allah duk abin da zai yi ya dogara ga Allah ya sa gabansa ya aikata shi ya bi sabubban da ake bi don a samu wannan abun ya dogara ga Allah kuma ya roki Allah maɗauki ya taimake shi amma kada dan ya fito ya ga tsuntsu ya yi dama ko ya hagu ya ce ya fasa ko kuma zai tafi akwai sa'a ko babu sa'a ko kuma kamar mu yanzu a hausance ya fito ya ga kuturu akwai sa'a ya fito ya ga makaho ba sa'a sai ya juya ya koma ko kuma ya tafi yau duk abin da zai sa ka ka dakire niyyar da ka yi a cikin gida ka fasa ta ka koma kai wani abu daban saboda ganin wannan abun bayan ko shi a zahirinsa ba shi da alaka da wani abu da zai haifar da alheri ko ya haifar da sharri ko ya tura sharri wannan yana cikin abin da ake ce ma tsiyara shine ake ce ma camfi kuma haramun ne yawa yana bata tawakkalin mutum har abdullahi bin mas'ud mun karanta da a cikin kitabun tauhid ko kuma ce wasu daga cikin sun karanta a yana cewa ma minna illa wa yuzhibuhu Allah tawakkuli yace babu wani mutum daga cikin mu sai face ka samu irin wannan abu a zuciyarsa sai dai Allah yana tafi da abun da tawakkali in mutum mai tawakkali ne to Allah na kankare masa irin wannan abu kuma in dai mutum ya sani to sai ya daina kada ya rika dogaro da wani abu na camfi yau an ga kaza a fasa kaza yau an ga kaza a yi kaza wannan shi yasa aka yi amfani da lafazin ta'if a takaice dai a dunkule nan wannan ayar mai take faɗa Allah madauki na gaya mana cewa kowane dan adam za a ya masa littafin aikinsa a wuyansa ya bude ya karanta ya ga abin da ya aikata shikenan fi unuqihi a wuyansa wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban kuma za a ranar kiyaman nan za mu fitar masa da littafi za mu fitar masa da littafi littafin nan yalqahu manshuran yalqahu nan sun ce abin da ake nufi da shi shine yu'tahu za a ba shi manshuran a buɗe yawwa don asalin yalƙahun kalmar abin da ake da ita shine zai haɗu da shi yau haɗuwar ana nufin za a baka shi a buɗe gashi nan sai ka buɗe kuma ka karanta ranar kaza da kaza na aikata aikin alheri kaza rana kaza na aikata aiki marar kyau kaza kuma allah maɗaukaki yana ji kowa na ji hmm. Allah samu dace me za a ce masa bayan an buɗe littafin Allah zai ce da shi ba ka' karanta littafinka kafa bi nafsika al-yawma alaika? hasiban kai kanka ran nan naka ya isa a matsayin wato ya zama mai yin hisabi akan kanka ma'ana kai da kanka za ka yi wa kanka hisabi karanta abin da ka aikata babu ƙari babu ragi faman ya'mal mithqala dharratin me khairan yara a cikin wannan littafin wa man ya'mal mithqala dharratin sharran shi ma yara haka zai ganshi a cikin littafin nan wannan ayar shine a ƙarshen ta a tafsirin ta malam alhassan albasri yake cewa adlun wallahi man yaj'aluka aw man man yaj'alu al-abda hasiba nafsihi isi wallahi mai adalci ne wanda zai sa bawa ya zama shi ne mai yi wa kansa hisabi wannan ba karamin adalci ba ne yanzu ka kaddara a kotu take ake a duniya kawai ka je gaban alkali an kawo karar ka ko wani abu sai kuma alkalin ya zauna gefe ce to mun baka dama ka zaɓi irin hukuncin da za a yi maka kuma duk abin da ka zaɓa a ƙaddara cewa duk abin da ka zaɓa shi za a yi kaga me za ka zaɓa cewa za ka yi a yafe maka ko ba haka ba a sallame ka ka tafi to ka ga wannan allah da ya halicce ka bayan ya san duk abin da ka aikata maimakon ya zo a ran tashin alkiyama ka tsaya gabansa sai ce kai rana kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza ba littafi ba wani abu da zai nuna a gaban mutane shi in ya faɗa ba mai karyatawa saboda shi shine allah amma duk da haka saboda kai ka samu gamsuwa cewa ba a zalunce ka ba sai aka yi littafin baka san lokacin da aka rubuta ba aka ba kiraman katibina ko su ne masu kula wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin alamuna ma taf'alun haka suke a kanku akwai masu kiyayewa su ne mala'iku kuma masu karimci ne kuma suna rubutawa sannan kuma sun san abin da kuke aikatawa Allah maɗauki yutli'uhum yana ba su dama su san me kuke aikatawa ka aikata aikin alheri an rubuta ka aikata aikin sharri an rubuta ranan nan fa ba zancen ƙarya kuma haka za a zo da shi an ranta ya maka a fito da shi kuma a buɗe karanta kai ne ka aikata kana yin musu a zo da shi kamar a matsayin kamar bidiyo a nuna maka ba abin da ka ce ƙarya ne kuma magana ta ƙari to sannan kuma in ku aka kai musu din nan aka tabbatar maka to kuma sai azaba sai in Allah maɗaukaki kuma ya so hmm, Allah maɗauki ya sa dai mu dace shi yasa Hassan al-Hassan al-Basri yake faɗin wannan kalma din cewa wallahi mai adalci ne duk wanda zai baka dama ka zama kai ne mai kanka hisabi Allah ya cika mai adalci mm. yace iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wa qala ta'ala a wata ayar kuma Allah madauki na cewa wa idha suhufu nushirat kuma yayin da littattafai takaddu da aka rubuta ayyukan bayi nushirat za a bubbude su a yayyada su kowa ya karanta nasa wannan aya ita ma tana mana magana akan wannan mawdu'i wa qala ta'ala har yanzu Allah madauki yana faɗi a wata ayar wa wudi alkitabu kuma za a aje littafin an zo da shi nan da sigar madi li tahaqquqi wuqu'ihi kaga a cewa akai wudi'a an an aje littafin an sa shi an ajiye shi bayan kuwa ba a zo lokacin da za a ajiye din ba duk abin da yake da alaƙa da tashin alkiyama <clears throat> in ka ji an ba da shi da sigar mazi ana so a tabbatar maka ne cewa babu kokonto zai auku sai aka aje littafi kamar ka duba yanzu kamar fim ne kake kallo an buɗo littafi gashi an ajiye fataral mujrimina sai kai mai karanta qur'ani da ake ma magana ya ayyuhal mukhatab taral mujrimina zaka ga mujrimai masu laifi a ranan nan mushfiqina mimma fihi suna firgice suna tsorace da abin da ke cikin littafin nan kamar a ce ba sa so a buɗe irin abin nan ne da in ka ga abin da zai cuce ka maimakon ka sa hannu ka taba shi sai ka dau ice kana dan zungura kaga ko wani abu zai biyo baya kana so ka tabbatar da ba wani abu mai cutar ka a ciki to wannan shine alamar tsoratar da dan adam zai yi in yana da laifi baya so ya ga me za a bude a gani a cikin littafin nan yana tsoron me a ciki mimma fihi wa kuluna kuma suna cewa ya wailatana ya kai can mu mali hadal kitabi bayan sun karanta kenan sun gani sun ga komai suka aikata an rubuta shi suka ce mali hadal kitab kai wannan littafi wannan irin littafi ne la yughadiru ai la yatruku shine ma'ana la yughadiru baya barin saghiratan wala kabiratan wani karamin abu ko babban abu illa a saha sai face ya kididdige shi nan sagiratan wa kabiratan malamai suka yi ta saɓani wannan ya ce kabira ana nufin shirki sagira kuma ana nufin manyan zunubai wasu kuma su ce a manyan zunubai sune kabira sagira kuma kananan zunubai ala ayi halin dai allah maɗaukaki ya yi amfani da lafazi na umumi kamar da al'imamu tabari yake cewa galibi in ya kawo irin waɗannan lafuzza da malamai suka yi sabani ko koda daga cikin sahabbai ne in babu wani dalili da zai fifita ɗaya akan ɗaya yakan ce Allah ya amfani da lafazi ne am lafazi an ma'ana general lafazi da ya kunshi wannan ya kunshi wancan in aka ce shirka din ce to kabira ce in aka ce babban laifin ne kabira ne in ma an raba an ce kabira ita ce kabira sagira kuma sagira duk dai laifi ake nufi mun fahimci abin yawa da haka duk abin da aka aikata mai kyau da marar kyau karami da babba duk yana nan a cikin littafin nan ba a bar shi ba an rubuta mai kyan ne saboda ka nutsu a kan cewa wannan mummunan ma da aka rubuta to shi ma haka yake yauwa kuma sannan ka gamsu cewa ba za a zalunce ka wajen ladan shi mai kyau din ba kamar yadda ba za a zalunce ka a wajen a kara maka abin da baka aikata ba a wajen mummuna hmm. Allah taimake mu a wannan rana mu zama cikin waɗanda za mu samu nutsuwa illa a hasaha. Allah ce wa wajadu ma amilu hadiran kuma za su samu abin da suka aikata din nan a halarce wannan duk fata akidi ne daga lafazin da aka ce maka ko in ce tun daga farko inda aka ce wa wudi alkitabu kai ka san an ce littafi mai ake nufi da shi rubutu ne a ciki ko ba haka ba rubutun nan kuma na me na aikin da ka aikata ne to amma duk da haka ba a tsaya nan ba sai da aka ce maka mujirmai za su duba su karanta su tsorata su ce wannan littafi wanda iri ne ya kai can mu bai bar komai ba karami ko da babba duk ya faɗa kuma sannan aka nanata duk abin da suka aikata nan sai gashi a ciki ai dama sun karanta shi karanta shi ne har yasa suka yi mamaki me yasa bai bar komai ba la karami la babba mun fahimci abin don haka ƙarin bayanin nan na cewa wa wajadu ma amilu hadiran ta'kidi ne na cewa fa wallahi duk abin da aka aikata nan ba abin da zai fita sai ka gan shi yawwa sai kuma Allah ya ce wala zulimu rabbuka ahadan ubangijinka baya zaluntar kowa babu wani dan adam da za a sami zalunci daga wurin ya zai samu zalunci daga gun Allah in yayi aikin alheri to kakaf za a nuna masa shi kuma a bashi lada in ya yi aikin sharri ba za a kara masa komai ba na alhaki iya abin da ya aikata iya shi za a bashi ya Allah muna roƙonka ka samu cikin wanda za su dace da hisaban yasira laifuffuka kan mun san suna nan muna yi ba mu daina ba muna roƙon Allah kuma ya gafarta mana ya shiga tsakaninmu da su wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma yana cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma wanda aka bashi littafinsa da hannun damansa hmm. fa yaqulu sai ya ce ha umqra'u kitabiya in go ku karanta littafina haka zai rika yawo da shi ha um asalinsa in mufaradi ne ana cewa ha ya rajul ha a ya rajul ha uma ya rajula ne ha um ya rijal in mutane da yawa ne yawa ha um kamar ana cewa dunakum ma'ana khudhu ku riƙi ungo ma'ana dai a dunkule ma'anar ha um shine ungo yawa ba ta wannan fassarar ta isa yawa ungo idan mutum aka bashi littafinsa da hannun dama to haka zai zo yana nuna wa 'yan uwansa in go buɗe ka karanta ka ga abin da aka bani irin wannan ba faruwa ba a nan duniya muna gani ran da mutum ya gama karatu aka ba shi certificate ko result ɗinsa ya yi kyau ko haka zai karɓo zuwa gun baba da sauri yana wannan ha'o muƙara'o ko ba haka ba kamar wannan ya ce gashi yana farin ciki amma wanda bai aikata abu mai kyau ba fa sai ka tambaye shi wannan ya labarin makaranta ne ko ba baku ba ne sai ya ce a yance sai sati mai zuwa to daga nan <laughs> an fara ƙarya allah kyauta haka ɗan adam yake baya son a ga sharrinsa amma yana sha'awar kowa ya ga alherinsa in dai yana da alheri so yake kowa ya gani ai ta yada wani mutumin kirki ne wani mutumin kirki ne amma in akwai sharri to ba wanda yake so in yana da halin da za a ce duk duniya ba wanda ya san wani abu ne sharrinsa to haka yake sha'awa to kuma kun ga wannan yana tana mana hadisin da muka karanta a makon da ya gabata cewa dan adam zai yi laifi tsakaninsa da Allah shi kadai ba wanda ya sani ran tashin alkiyama kuma idan Allah ya so shi da dacewa ya masa hisaban yasiran din nan ya tambaye shi ya ce masa kai kai ne kai kaza kai kaza gashi ne zai maimaita mana hadisi yawwa ya ce iya Allah na yi sai ce to dama na suturta maka wannan abun ne a duniya yau kuma na gafarta maka sai a wuce bayan sai da Allah maɗaukaki ya matso kusa da shi sosai yadda ba wanda zai ji kaga a duniyar an suturta ba a sani ba a lahirar ma labarin me aka tattauna da shi ba wanda ya ji sai a ce wuce sai shiga aljanna muna roƙon Allah mu samu wannan ila qaulihi har inda yake cewa al-khati'un yana nufin inda Allah madauki ke cewa bayan ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya ko fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin aliya qutufuha daniyah وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هكذا يقول فأما وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية هو آه هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية سيأتي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على آه منين ولا يحض على طعام المسكين كو يوا فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون تشيني وانا انديكي فدي kaga wannan duk bayani ne na lissafin a daki dakin abin da zai faru ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana shi mai imani in aka bashi littafin nan da hannun dama abin da zai nan yana nuna wa mutane ko ungo ko ungo ku zuba ku gani inni zanantu anni mulaqin hisabiya ni dama ina da yaqini zanantu anan ana nufin yaqini ina da yaqinin anni mulaqin hisabiya cewa ni mai haduwa da hisabi ne asali hisabi amma sai a kawo ha'u da ake ce ma ha'u sakat yau ana tsayawa akanta inni mulaqin hisabiya kamar yadda yake a cikin suratul qari'a daga farkonta ko ah, al-qari'a mal qari'a can a ƙarshe ce fa amma man ah, thaqulat mawazinuhu ko fa huwa fi 'ishatin radiya ah, menene wa amma man khaffat mawazinuhu kai ko fa ummuhu hawiya hmm. yawwa to abin nan inda yake cewa ma adraka ma hiya sai ce kuma narun hamiya kaga ma adraka ma hiya asali mahiya ne babu wannan ha'u. amma an ƙara ta a lafazin alƙur'ani shine ake ce mata ha'u sakt in ka karanta kuma za ka tsaya a kai haka kamar yadda mafi yawan masu karatu dai suka fifita a tsaya a kai din hmm. a wannan wurin haka bayan nan yace inni zanantu anni mulaqin hisabiya ko fa huwa fi 'ishatin radiya yana cikin rayuwa wadda yake abin yarda fi jannatin aliya a cikin gidajen aljannu wato gidajen aljanna wanda suke madaukaka qutufuha daniya amma abin 'ya'yan itacen da ake tsinka shine qutuf abin da ake tsinka a ci thimar din yawwa su kuma daniya jannatan ita fa aljannar can take aliya amma abin da ake ci din daniya malamai suka ce abin da ake nufi anan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kayan da za a ci a aljanna na kayan marmari a jikin bishiyarsa kasan dan adam ya tsinki abu da kansa fresh ya fi masa daɗi ko a nan duniya yanzu kaga abubuwan da za a je a sa maka su a cikin gwangwani din nan da menene duk sun fi kawo maka ciwon suga amma ka ɗauki natural abu ka tsinke shi da kanka zaka ji ya fi daɗi a baki kuma ya fi amfani a jiki to waɗannan haka wanda ke aljanna zai tsinki wannan abin sawa'un kana qa'iman aw qa'idan in yana tsaye zai tsinka yadda yake so in yana kwance ma in yana zaune ma haka zai tsinka Allah maɗauki zai matso masa da shi ya kusantar da shi gwargwadon yadda zuciyarsa take son abu fa haka ɗan adam dan yake samu aljanna duk abin da kake so lahum fiha ma tashtahihi al-anfusu haka Allah maɗauki ya ce a cikin aljanna mutane suna da abin da zuciyarsu take so ne kaga anan duniya an haramta mana bin son zuciya har sai da ta son zuciya Allah subhanahu ta'ala ya kira shi ilahi afara'aita man ittakhadha ilahahu me hawahu a nan duniya kenan amma a lahira fa sai aka yi mana itilakin abin duk abin da muke so ko menene shi to shi za a bamu dan Allah da mai mutum in ba jahilci da dakikanci na dan adam ba ya zai bi shaidan da zai nisanta shi daga wancan abin dadin ya kuma bar shi a cikin halin tashin hankali ko in dai mutum ya hango waɗannan ya ga wahalar duniya ka samu duniyar ma a yanzu yadda duniya take ka same ta ma ka ji dadin wahala ko ba haka ba in ka samu kuma jin dadin shi ma jin dadin wahala nutsuwa wahala amma a can a aljanna babu komai na tashin hankali duk abin da sunansa damuwa to Allah maɗauki ya cire shi kar ka tsaya ma fassara da kaza da kaza ko a filin lafiyar jiki ko menene mata ba haila ba zancen haihuwa ba a majina ba a fitsari ba a kashi ba kazanta ba ɗoyi ba komai da zai dame ka kaga ashe kenan babu abin da ya kamata a ce ka yi fatan ka same shi irin aljanna Allah haɗa mu baki ɗaya a aljanna ɗin nan to wannan shine ishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya so nake mu gama da waɗannan ayoyin a sanan sai kulu sharabu hani'an ku ci kuma ku sha hani'an ma'ana kamilan a cikin natsuwa kuma a kammale komai kuke so gashi nan za ku samu a menene kulu sharabu hani'an bima aslaftum saboda abin da kuka bar shi a baya in an ce aslafa abin da ka wuce ka bar shi mun san lafazin salaf ko abinda ka bar shi ka wuce shi a bayanka yau bima aslaftum fil ayyamil khaliyati a cikin wato kwanakin nan da suka shuɗe suka wuce a bayan ku su ne kwanakin duniya wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi shi ku wanda aka bashi littafinsa da hannun hagu fa kulu ya laita ne dama da kaico yake farawa ya laita ne kaico na lam uta kitabiya kaji zai shi shi bi amma bashi littafinsa ba gani yake littafin nasa ba wannan bane abin da ya cancanta ba wannan bane ma'ana kamar ba a bashi komai ba lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ban ma san me hisabi na ba ya laita ha kanatil qadiya yace kai ina ma mutuwan nan da nayi ta duniya ita ce karshen lamari ba zancen wannan tashi din shine ma'anan kanatil qadiya don an ce qadiya allati taqdi alayka nihaiyan wanda za ta gama hukunci a kanka ita ce kuma me mutuwa ma'ana shi so yake a ce lokacin da ya mutu nan ina ma babu wannan tashi daga kabari ina ma babu zancen hisabi ina ma babu zancen a zo a ba mutum sakamako kawai da ya faɗi ya mutu nan kawai labarinsa ya ƙare kun ga ɗan adam a ranar da kawai yake fatan ya mutu ita ce wannan a ce mutuwar kuma babu tayarwa to Allah maɗauki kyauta yawa eh, ya laita haka na ya ko sai ce ma an anni maliya dukiyata ba ta yi min amfani ba halaka anni sultaniya mulki na shi ma duk ya tafi ya halaka babu shi yau ballantana ya min amfani ko ya tsare ni daga azaba ko makamancin wannan sai Allah ya ce kuma khuduhu faghulluhu a kama shi ku kama shi za a ga mala'iku faghulluhu ku yi masa kukumi shine a sa masa abin nan ya zama a sa hannayen gaba ɗaya a kare su a tattara su a sa a wuya ba dama a iya motsi mun san dai kukumi yawwa thumma aljahima sallu sallu sannan ku sa shi a cikin jahima thumma fi silsilatin sannan da wata sarƙa wanda yake zar'uha sab'una zira'an tsawanta zira'i saba'in faslukuhu ku tsara shi a ciki in an ce suluk anan ana nufin kamar yadda zaka tsara sharbi ka jera shi wannan na bin wannan wannan na bin wannan to a wannan silsilar haka za a jejjera su ba wai ana nufin a daddaure shi ba yau a jejjera su jikin wannan sarkar kuma cikin wutar jahannam sarƙar kuma zafin wuta zafin da ba za a iya jurewa ba amma haka za a makale haka za a sa mutum ya tsaya a jiki sun mafi silsilatin ko sab'una dira'an faslu ah, abin ah, zar'uha sab'una dira'an faslu kuhu sai me innahu kana la yu'minu billahi al malamai shi suka ce wannan ya nuna mana abin da aka faɗa a bayan nan sakamakon kafirai ne tun daga abin da aka faɗa innahu kana la yu'minu billahi al ya kasance a rayuwarsa ta duniya bai yi imani da Allah ba hmm. wa mene wala ya hudu ala ta'amil miskin baya kuma kwadaitarwa akan ta'amil miskin malamai nan sun yi tambaya me yasa aka ce ta'amil miskin tunda abinda ake nufi it'amil miskin in an ce la ya huddu baya kwadaitarwa akan abincin maraya ma'ana kaga ba za ka ce kwadaitarwa aje a cinye masa abinci ba ma'ana abinda ake ta'am nan ana nufin shi yasa suka ce ana kaddara wala yahuddu ala it'ami almiskin ma'ana baya kwadaitarwa akan ciyar da miskini yawwa falaisa lahu yawma hahuna hamimun a yau din nan a nan gurin ba shi da hamim hamimi shine abokin soyayya wanda kake son sa yake son ka shine ma'anar wannan kalma ne. yau to a yau wanda ya zo da wannan in kafiri ba shi da wani masoyi da zai zo ya ce ko ya taimaka masa ko ya cece shi babu wala wala ta'amun illa min ghislin hakanan ba shi da abin da za a bashi na abinci sai ghislin shine diwa ta ciwo da take fitowa daga jikin ciwo mai wari to shi za a rika ɗebowa kamar ka ce kofi kofi ana bashi kai ka kaddara wannan abin da kana ganin sa wani ma an yi gani ba amai yake ba to ballantana wanda yake na lahira din muninsa ya fi wanda kake gani a duniya to haka za a rika ɗauka shine abincin mutumin da yake auta wannan fa duk nasin qur'ani ne ba buƙatar ka ce wani hadisi ne ya inganta ko bai inganta ba Allah ne yake ba mu labarin abin da zai mana ran tashin alkiyama wancan na alheri insha Allah Allah sa anan muke wannan kuma na kafirai su ne za a yi ma waɗannan abubuwa ne innahu abin nan ko la ya'kuluhu illa al-khati'un babu mai cin wannan abincin kuwa illa al-khati'un sai mutanen da suke masu zunubi khati'u anan ana nufin mai laifi yawwa wasu malamai kuma suna cewa alladhi akhta'a tariq as al-mustaqim wanda ya kauce ba ya kuskure ma hanya wadda take madaidaiciya ya Allah muna roƙonka kai mana rahama duk abin da muka aikata dinnan ya Allah ka gafarta mana mu koma gare ka ka karbi ayyukan mu kuma ka sa mu cikin salihan bayinka aljanna wannan firgici da za a haɗu da shi ya Allah muna roƙonka ka kawar mana shi mm. yace wa fi ayatul inshiqaqi a ayar suratul inshiqaq abin da ya zo shi ne wa amma man ba kitabahu bi yaminihi ko sannan kuma ce wa kala wa amma man ba kitabahu wara a zahrihi kaga nan an ce a suratul haqqa wa amma man kita kitabahu bi shimalihi nan wancan kuma wa amma man fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi duk anan ma bi yaminihi amma nan wajen bi shimalihi anan sai aka kawo maimakon bi shimalihi sai aka ce wara wara'a zahrihi wanda aka ba shi littafinsa ta bayan bayansa to shine sai malami yake fassara wannan yake bayani yake cewa wannan maganar za a ba mutum littafinsa ta bayan baya abin da yake faɗa ce fa za ya ala anna man yu'ta kitabahu bi yaminihi yana nuna mana wannan magana tana nuna mana duk wanda aka bai wa littafinsa da hannun dama yu'tahu min amamihi za a ba shi ne ta gaba ta gabansa za a zo a bashi kuma ya karba da hannun dama wa man yu'ta kitabahu bi shimalihi wanda ko za a bashi sa ta hannun ta gefen hagu to yu'tahu min wara'i zahrihi ta baya ma za a bashi da hagu din kaga wannan ayar ta tabbatar da wancan maganar hagun tana nan kari akan hagun kuma to amma nan ta baya za a bashi shi kuma wannan wanda za a bashi ta dama ƙari kan cewa ta daman za a bashi to ta gabansa yana kallon littafin haka za a mika masa shi ko wancan ta baya za a dankara masa shi ya karba kuma ba kuma zai ji daɗin abin da ke ciki ba sai ce wal iyadu billahi azza wa jalla muna neman tsarin Allah subhanahu ta'ala daga abin da ke aukuwa ko abin da zai zo ya auku a wannan rana Allah ya ba mu natsuwa a waccan rana to tambaya ta gaba ma dalilu zalika min as-sunnah ma dalilu zalika أحاديث منها فيه أحاديث كثيرة نعم منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدن المؤمن من يدن يدن المؤمن يدن المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه يضع حتى يضع عليه كنفه حتى يضع عليه كنفه نعم فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول ربي أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم ثم تقوى صحيفة حسناتي وأما الآخرون أو الكفار فينادي عليهم على رؤوس الأشهاد فينادى فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وقالت عائشة رضي الله عائشة. عنها وقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا وأما عند تطاير الكتب إما يغطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا يخرج يخرج يخرج يخرج عنق من النار عنق من النار طيب نعم wannan tambaya ta gaba ita ce ma dalilu zalika minas sunna zalikan nan ishara ne zuwa game wancan maganar nashiru suhuf yawwa buɗe littafan nan a nuna wa kowa ya karanta nasa mun ji daga alkur'ani duk mun gamsu to daga hadithai akwai hadithai da suke magana kuma akan wannan cewa za a nuna wa kowa littafin sanar tashin alkiyama shine abin da yake tambaya a kai. aljawab yace fihi hadisu kathiratun akwai hadithai da yawa minha daga cikinsu akwai ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam sallam faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa yudinal mu'minu za a kusanto da mumini mabni ne lima lam yusamma fa'iluhu yudina yawwa Yudinal mu'minu za a kusanto da mumini na'ibul fa'il ɗinsa shine mu'mini min rabbihi kusa da ubangijinsa hatta ya za'a alaihi kanafahu har ya san ya ɗora masa wato inuwarsa mun karanta wani hadisin a baya ko makon da ya gabata yauwa fa rahu bi dhunubihi sai ya neme shi ya tabbatar da zunubansa in an ce qarrarahu ma'ana ja'alahu kirru bi dhunubihi ya atarifu bi dhunubihi shine ma'anar abin ma'ana Allah zai sa shi yayi i'tirafi me i'tirafi ka yadda da kanka cewa yi laifi kai confessing cewa ka aikata kaza shine ma'anan fa yuqarriruhu sai ya ce da shi ta'rifu dhanba kaza ka san zunubin nan kwa kaza din nan da ka aikata wata rana kaza da kaza ya kulu sai bawa ya ce a arifu ya kulu rabbi a arifu marratain ya sake nana ta ubangiji wallahi na sani na sani ya Allah wallahi na sani na sani kaga wannan yawa kansa mai kuke ta ya ɗan dogo ko fa ya kulu sai ubangiji ya ce masa satartu hafi duniya to dama na suturta maka ita ne na suturta maka wannan laifi ne a duniya wa aghfiru halakal yau a yau kuma ina gafarta maka thumma tutwa sahifatu hasanatihi sannan shikenan sai a nade a littafan ko kuma littafin da aka rubuta kyawawan ayyukansa shikenan a ce an gama da wannan sai ya tafi gidan aljanna Allah son ya gama da shi ba a yi kwakwale kwakwale ba kayi nayi eh ya Allah a gafarta mun an gafarta dama su tuta mu aka shikenan wuce hmm. Allah ya bamu wannan halin wallahi yan uwa abin babba ne kuma yana buƙatar kullum mu rika tunasar da kanmu wannan abu tsayi wannan gaban ubangiji wallahi wallahi babu kokonto a cikinta shi yasa mai hankali shine mai yi wa kansa aikin alheri tun a yanzu ya gyara abin da yake ciki tafiyan nan a koyaushe za ta iya zuwa babu wanda aka bashi garantin daga ka tafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi daga ya tafi kawai shikenan sai ya kwankwasa ma kofar sai aljanna sannan kowa ya shiga don haka a shirya tun kafin a koma zuwa ga ubangiji shine alheri kowa kuma ku duba ku ga daɗin wannan abu ko in ce matsalar da take cikin wannan lamari na tsayawa gaban ubangiji da wannan bincike da za a yi da tambayoyin nan da za a yi babu wani ɗan adam da za a tambaye shi laifin mutanen gidansu ko ba haka bane a ce me yasa kai ne ka wakilci gidanku aka yi laifi a gidanku don haka yau kai za a tambaya a'a Allah baya wannan harkar hisabi harka ce ta kowa fura da ake yi abinda kai kai kadai din nan shi za a tambaye ka sai fa idan ka sakaci ne ko ka ja hankalin mutane ka yi kira su suka aikata wani laifi mummuna to anan ne su ma za a ba su nasu laifin kai kuma a baka commission commission din kuma shine irin abin da suka aikata laifin da suka samu ko alhakin da suka samu shi za a baka mun san wannan hadisin shi ma ko yawwa duk wanda ya kira mutane zuwa ga aikin alheri to duk wanda ya aiki da wannan kiran da yayi yi ran da ya aikin nan irin ladan da ya samu bayan an bashi nasa to kuma za a ɗauko wannan irin ladan kuma a bashi shi wanda ya kira to haka nan wanda ya kira zuwa ga mummuna yace ku zo ku aikata abu ba komai ba abin nan to duk wanda ya aikata wani abu da wannan umarnin haka za a ɗauko shi ma laifi irin wannan da aka bashi sai a ba wanda ya kiran nan kun ga akwai bukatar mu ubangiji musan wannan tsayuwa in mun tsaya mai fatan yi mana irin wannan irin yadda aka yi wannan bawa mai sauƙi din nan Allah ya suturta mana a nan duniya ba dan ba ma yi ba kowa ya san muna yi yawwa da mai magana da wanda baya magana duk masu laifi ne yau don haka muna roƙon Allah maɗaukaki ya rufa mana asiri a nan duniya a lahira ɗin kuma ya rufa mana ɗin kamar yadda kun ga wannan kiransa za a yi a kusanto da shi gun ubangiji can na nesa suna kallo amma ba san me ake ba shi da shi zai gaya masa kayi kaza ce ya Allah na yi sai ce to dama ni na san kayi suturta maka na yi ba a sani ba a yau kuma an gafarta maka sai a wuce da shi shikenan ya shiga gidan daɗi aljanna amma wanda ba a yi masa wannan ba me za a yi masa kwakwale kwakwale za a yi in ku aka yi kwakwale kwakwale to za a binciko abin da ba za a tsira ba kamar da muka karanta wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da take Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gashi ko Allah ya ce fa amma man bin minin fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai wannan hisaban yasiran abin da ake nufi shine al-ardu al-ardu shine wannan abi jiro maka aikin naka ka ganshi sai a ce to wuce shi in ku sai yake cewa man nuqishal hisaba udhiba duk wanda aka yi masa munakasha aka yi masa kwakwale kwakwale da bincike bincike aka ce kai ya tsaya ya tsiri ya ce shi bai yi ba to shikenan ya tono kansa za a kwakwalo za a nuna masa za a kafa masa hujja kuma za a yi masa azaba to Allah ya tsare mu daga wannan Allah ya sa mu samu hisaban yasira dinnan to shine sai ce wa ammal akhiruna aw amal akharuna amma sauran waɗanda ba muminai ba tunda wannan an ce yudinal mu'min ko amma sauran waɗanda ba muminai ba kenan awil kuffaru ko kuma kafirai fayuna da alaihim sai ai shela a kansu kafin mu je can akwai wata fa'ida da za mu samu a wannan hadisi da yace yudinal mu'min kuma nan sai yace wa amal akharuna za mu fahimci akwai wani haske da wata bushara mai daɗi cewa duk mumini la'alla irin wannan hisabin za a yi masa irin wannan na suturtawa mai sauƙi ɗin saboda imaninsa sai Allah ya suturta shi ya ce an gafarta maka wuce to ya Allah muna roƙonka ka samu duk cikin mu samu wannan kuma duk al'ummar musulmi baki ɗaya shi yasa da ya ce wa ammal akharuna a wata riwayar kuma awal kuffar ko kuma kafirai to kun ga irin nasu abin da zai faru shine fa da alaihim sai ai shela ala ru'usil ashhadi ma'ana a saman masu shaida mala'iku suna shaida su za su faɗa wa ya ƙulul ashadu kamar da Allah ya faɗi a cikin suratul hud ha'ula illazina kadhabu ala rabbihim waɗannan su suka yi ubangijin su ƙarya su suka yi ubangijin su ƙarya sun ta ubangiji ya ba su labari ba su yadda ba kuma sannan sun masa ƙarya sun ce suna tare da shi alhali ba tare suke da shi ba sun ma ƙirƙiro wani abu sun sa a addinin sun ce shi ya faɗa alhali bai faɗa ba duk wani yana ga cikin fassarar kadhabu Allah ce kadhaba ala Allah mutum yayi wa Allah ƙarya hmm. to Allah tsare mu shi yasa mutum yi wa Allah ƙarya yana cikin manya manyan laifuffuka ka zo ka faɗi abu ka ce ai Allah ma ya yarda da kaza alhali Allah bai gaya maka ya yarda da shi babu shi a Qur'ani ba ka samu wannan abu ba shi yasa yana daga cikin manya manyan laifuka alqawlu ala Allah bi ghairi ilmi mutum ya faɗi abu ya ce Allah ya yarda da kaza ko hukuncin abu kaza shine kaza alhali bai karanta ba ba kuma shi da ilmi wa qalat aishatu aisha radiyallahu anha ta ce qultu wata rana ce ya rasulullahi ta aisha tana da tambaye tambaye wannan kuma alama ce ta mutum mai kwakwalwa mai karfi duk mutumin da yake da kwakwalwa yana fahimtar abin da ake gaya masa to zai fahimci abin ne har ya gano wani abu sai ga akwai wani lungu fa da ba a karasa gaya masa ba a cikin abin da ya sani na ilimi shi yasa sai ya tambaya yawwa shi yasa sai take tambaya hal yadhkuru al-habibu habibahu yawm al masoyi ko zai tuno masoyinsa ranar tashin kiyama masoyi kana da mutumin da kake so kai da matarka kai da 'ya'yanka mahaifa abokai dangi na jini kana son su suna son ka anan duniya to a lahira ma in an shiga aljanna ko kuma a yauwa abin da ya kawo mata tambayar kenan shin sai a aljanna ake tunowar ko kuwa a tunda ita yawmal kiyama ta ce yawmal kiyama kuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ba ta amsa sai ya gaya mata wasu abubuwa cewa in dai kaza ne to fa in dai lokacin kaza ne to shi ma babu kaga kenan ma'ana sai an gama waɗannan abubuwan in an samu shiga aljanna to anan ne fa waccan magana kuma take zuwa amma kafin a ce an shiga aljanna to babu wani dan adam da zaka tuno duk halin da ake ciki kowa ta kansa yake shi yasa mu koma kan wancan zance nake cewa kowa shi kadai za a tambaye shi in dai uwar da za ta haifi jariri tana cikin shayar da shi a busa ƙaho ta cillo ta liyo da shi haka ya fada can ba ta damu ba ya ji ciwo bai ji ciwo ba ya mutu bai mutu ba ta kama gabanta dan nan shi ma ya kama gabansa ka san babu wani kuma masoyi da zaka ce zai tuna wani masoyi ko ba haka bane kai ka san da uwa take da danta musamman wanda take shayarwa yawwa to ashe kenan ya nuna mutum yana tuna wani dan uwansa ne ko abokinsa ko wani wanda yake so dai in yana cikin natsuwa natsuwa ko ba a samunta sai an shiga aljanna to Allah maɗauki ya ba mu wannan natsuwa aljanna hmm. sai yake cewa ƙala sai ya ce mata ya aisha amma inda thalathin fala mutum da ya tuno wani danginsa ko masoyinsa ko wani dai aboki ko makamancinsa ya tuno shi a wurin abubuwa uku shine inda thalathin wurin abubuwa guda uku ya ce fala wannan fa ba yiwuwa ba zai yiwu ba amma inda mizan ko a wurin mizani hatta ya tsula har sai mutum ya tabbatar da mizaninsa ya yi nauyi da wani zai zo yana kama kafadarsa lokacin da ake auna aikinsa ana sawa wannan ana sawa wannan yana zuba ido yana so ne ya ga ya yi nauyi da aikin alheri ko kuma mummunan gefen ne da na hagu ne ya yi ƙasa domin ka san mizani yadda yake mun san irin wancan mizanin da ake bamu labari sau da mu nan ina jin ba cike amfani da shi ba yauwa wurin auna nama da dai ana yi ban sani ba yanzu a wasu wuraren ana yi za gan shi nan gefen da nan gefen ko masu sai da kusa suna da wannan za ga nan gefen za a dora kowane kuɗi an sani kana ana sa kusa kaza za ga ya taso da wani dutse da ake auna ana sa dutsen gwargwadon nauyinsa gwargwadon kuɗin kusa da za a baka aiko yawa to irin wannan shine abin da yake da nauyi shi zai kasa inda ba shi da nauyi shi zai sama aiko yawa to in aka ɗora ka na kirki a gefen dama kuma za a zo a ta loda miyagun su ma a gefen hagu to a lokacin da ake wannan abun ake aunawa wani da wani zai zo ya kama ka ya ce wane wai ne fa wane to ba ka da lokacin da za ka saurare shi mun fahimci abin ko ba ka da damar ka ce a ah, yawa ne ina ina babu so kake kaga ina za a kare akan wannan lamari yau wato shine abin da annabi sallallahu alaihi ke faɗi cewa hatta yathqula aw yakhiffa yawa ko dai ya nauyi ko kuma ya zama sako-sako ya ce fala ba dama ka iya tuno wani dan uwanka ba dama ka iya tuna ɗanka ba dama ka iya tuna matarka tare da cewa fa za ku haɗu a aljanna in ta tsallake to amma sai an tsallake din za a haɗu amma kafin a tsallake za ka nuna ma ba ruwanka da ita yanzu ka duba ko a nan duniya in aka ce an kama wani da laifi in ka san mai laifin ne sosai musamman laifi babba wani tsoro ma yake a ce ka san shi ai ko ba haka bane yawa sai ya ce maka an ma ka je karka ba da sunana in an tambaye ka dawa dawa ka sani ko ba haka bane wannan fa a nan rayuwar kenan to ballanta na rayuwar <coughs> lahira wadda ba irin wannan abun babu wani cece kuce babu cuku babu wanda zai bada wani abu don a fidda wani muna roƙon Allah ya mana rahama ya fidda mu daga duk wani abun da yake mummuna sai ce wa amma inda ta tsayurul kutubi amma lokacin da littafai suke tashi sama ana warwatsa su kowa yana cafkan nasa <laughs> yawwa ya ce wa amma inda ta tsayurul kutubi amma yayin yaduwar wato tashin littafai lokacin da suke tashi sama kowanne yana neman inda nasa zai yi kama ya ce imma yu'ta bi yaminihi wa imma yu'ta bi shimali lokacin da kowa ya zuba ido ga littafan nan suna zuwa wannan yana nuna mana kamar yanayin yadda abin zai yi kamar ma wurgo su za a riƙe kai kanka za ka cafki naka in alheri ne da daman za ka ka cafka wancan kuma ta bayan zai cafki nasa da hannun hagu misali kamar haka ne zai zama mutum a lokacin da ake wannan littafai ake rarraba su ake haka kowa ungo ungo karbi wannan to a lokacin nan shi ma ba za ka tuno wani dan uwanka ba kun fahimci wannan kwatancen yawwa ai baka da lokacin zaka tuno wani yawwa ana irin wani shi ma sai ya ce fala shi ma wannan ina ba zancen ka tuno wani sai kuma ya ce wa hina ya khuruju unuqum minan nari da kuma lokacin da wani wuya zai fito daga wuta to wannan sai kuma ya tsaya hadithin dogo ne bai karasa shi ba a wannan hadisin cikon hadisin shine na samu mana shi inda yana cewa hina ya khuruju unuqun minan nari lokacin da wani wuya zai fito wuya ne haka shi kadai Allah zai fito da wani wuya daga wuta yawwa ya kulu yana cewa wukiltu yawma bi thalathatin yau an haɗa ni da mutum uku ma'ana an haɗa ni ma'ana an wakilta shi ya kula da yin azaba ga mutum uku wuya ne haka kawai zai fito ya ce bi kulli jabbarin duk wani jabberi mutum mai tsaurin kai mai girman kai wanda baya da tawabu ko kusa ko alama ko saboda jiji da kai na rayuwa ko saboda mulki ko saboda wani abu mai tsananin zalunci ga mutane to haka sai ya ce da shi aka haɗa su a ranar nan na biyu sai ya ce wabi man ja'ala ma ilahan akhara sannan kuma an haɗa shi har yanzu da wanda ya haɗa wani tare da Allah duk wanda ya sa wani abun bauta tare da Allah subhanahu wataala to shi ma an haɗa su da shi zai dilin da shi a wannan lokaci na uku sai ce wabi man qatala nafsan bi ghairi nafsi da kuma duk wanda ya kashe rai ba tare da an kashe masa dan uwa ba ma'ana ya kashe ran dan adam to waɗannan mutum uku haka sai an tattara su wannan ya yi wani abu da su tukuna ba a gaya mana ya zai da su ba hmm. to shine sai ke cewa fayutwa ko fayantawi alaihim fayudhiquhum fi na'am na'am fayaqdhifuhum fi annari sai ya zama ya tattare a wuyansu shi ma ya makalkale jikinsu sai ya jefa su wuta ma'ana nan surar shiga wuta na irin wannan masu laifin shine wani wuya za a sa ya fito daga wutan ma'ana shi daga gidansu zai fito sai ya makalkale su sai ya jefa su a ciki shine ma'ana waɗannan masu siffofin guda uku da jabbari da kuma wato mutumin da yake shirka da mutumin da ya kashe ran wani Allah maɗaukaki ya tsare mu daga waɗannan irin halaye to wani hadisi ya ce ah, al-imam ahmad ne ya ruwaito shi hakanan abu dawud a kitabu sunna babu fi zikiril mizan a ambatan mizani wa zakarahu al ibnu hajar al-haythami kula ɗaliban ilimi Ah, ibn hajar wanda suka shahara akwai mutum uku in kana karanta littafan hadisi akwai ibn hajar al-asqalani kun fi saninsa ko yawwa akwai ibn hajar al-haythami da sa'u al-haythami shi ne mai littafi mai suna majma'u zawa'id shi a harkar hadisi ne ya tattara hadisai ya taimaka wajen takirijin hadisai akwai kuma na uku shine ibn hajar al haithami da ta'u ba haithami da sa'un ba shi kuma ba cikin malaman hadisi yake ba yana da dai nasa kokarin yana da littafi mai sunan as muhrika wanda ya rubuta ya raddi ga shi'a littafi ne mai muhimmanci kuma sannan yana da wasu littafan dai yana da maili kuma zuwa ga harkar tasawufi amma waɗancan guda biyu ba su da wannan mun fahimci wannan ibn hajar wanne al da haithami da kuma haitami to haithami shine mai majma'ul zawaid majma'ul zawaid shine anan ya kawo to a ciki a juz'i na gomansa sa a shafi na 362 ne ko da uku yau da biyu yace wa qala fihi yana cewa fihi ibnu lahi'a wannan hadithin a silsilar isnadin sa akwai abdullahi ibnu lahi'a ibnu lahi'a kuma da'ifi ne idan malamai da yawa sun da'afa shi sai ce wa qad wuthiqa wa baqiyatu rijalihi rijalus sahih sai ce duk da dai shi an wato an amintar da shi ma'ana wasu malamai sun faɗi cewa fiƙa ne ibnu a dama magana a kansa yana cikin mashuriyar magana ya sami matsala ne lokacin da littafansa suka ɓata sai zama yana riwayar hadisai ba yadda suke ba shine malamai suka aje hadisansa saboda wannan to matsalar ita ce kafin a gane lokacin da ba a haka yake ba da kuma a lokacin da ya shiga wannan halin shi ke da wahala shi sa malamai sukan za'afa hadisinsa amma wasu suna inganta hadisinsa amma ya ce sauran rijalin isnadin to rijalin as-sahih ne ma'ana suna da riwaya a bukhari ko a muslim mun fahimci abin yau da haka magana hadisin da yar magana a kansa amma dai zai iya tsallakewa a gun wasu malamai din Allah madauki dai ya kyauta mana eh, babban abu dai shine muna da dalili ko da baga daga wannan hadisin ba akan cewa ana raba littattafai mun gane wannan yau ga cikin hadisin farko ya nuna mana wato hadisin yudna almu'minu min rabbi as'alullah tabaraka wa ta'ala an yaqiyana min ash-shururi wa an yudhillana fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh ah, saboda lokaci na ga mu tsaya anan domin abin da za mu shiga nan gaba sabon abu ne da ya shafi mizani ko hmm. ko kuma karanta iya ayoyi akwai sauran lokaci na minti uku to mu karanta iya ayoyi sai mu tsaya in sa Allah darasin gaba sai mu maimaita ayoyin da fassarar su kuma mu karanta hadisai din hmm. bismillah hmm. ma ma dalilul mizani من الكتاب وكيف صفة الوزن نعم قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا نعم وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الآيات wato daga cikin <clears throat> manyan abubuwa masu daɗi da wannan littafin da muke karanta in mutum ya lakance shi ya fahimce shi zai zama cewa duk wani abu na harkar aƙidar musulunci yana da dalili kusa da shi wani abin kana ganin sa kamar yadda kuke cewa for granted kamar ba komai kana ɗaukar sa da sauki daga an ce ina dalilin sa a Qur'ani sai ga kana kama kame to amma Allah sa ka rike waɗannan abubuwan za ka ga waɗannan mizani din nan shi yasa saudiya muna magana akan wasu abubuwa da ake shigo da su a addini har a sa su su zama asali a addini a ce rukuni ne amma kuma ba mu same su a cikin alkur'ani ba sai kai mamaki yadda za a yi wani abu wanda Allah bai sa shi a addini ba wani ya sa shi kuma har ya sa shi a rukuni ya ce in baka yadda ba kuma ka fita daga musulunci tare da cewa ba za ka same shi a qur'ani ba ina fatan fahimci wannan musulunci sauki ne da shi kuma duk abubuwansa suna nan za ga suna da asali mizani na za a yi awo ranar tashin alkiyama gashi yana da ayoyi ba guda ɗaya ba a cikin alkur'ani maganar littafai maganar tsayuwa gaban ubangiji waɗannan abubuwa ne duk wanda ya karanta alkur'ani cikin sauki zai kawo maka gashi nan a cikin alkur'ani allah ne ya faɗi to wannan abin da za mu zo kansa ya ce ma dalilul mizani min alkitabi menene hujja akan mizani cewa ma'aunin nan za a zo a kafa shi kuma za a auna ayyukan mutane yanzu abin da muke so min kitabi daga qur'ani wa kaifa sifatul wazni kuma yaya siffar yadda ake yin au akwai mizani akwai kuma wazn mizani shine al'ala abin da ake amfani da shi wajen awu din ai haka muke faɗin har da Hausa ko mizani abun au yawwa shi kuma au shine ake shine ake ce mu wazn yawwa to ya siffarsa qala Allah ta'ala wa nadau al-mawazin kuma za mu girka ma'aunai shine nadau za a sa su a giggirka su a ajiye su kaga ya nuna ba ɗaya bane yawa da yawa haka za a ajiye su alƙista kuma wanda yake na adalci mawazin ɗin siffarsu mizani ne na adalci tun farko an gaya maka cewa babu zalunci a wannan mizani yau ba mizani ne da zaka biyo ta bayan fage ka bada kuɗi a ƙara maka nauyin ayyukanka masu kyau ko kuma a rage maka nauyin munana ba babu babu hanyar wannan wannan za a yi shi liyaumil qiyama ga ranar tashin alqiyama fala tuzlamu nafsun shai'a babu wata rai da za a zalunce ta ya zo da shi a siyaqin nafi kuma na kira ce ko shay'an babu wani abu da za a zalunci mutum in an aikata abin da aka aikata nan za a gani ya ce wai in kana mithqala habbatin min khardalin da za ta zama gwargwadon nauyin kwayar komayya kwaya ce kwayar komayya ataina biha to za mu zo da ita wa kafa na hasibin wallahi mun isa masu yin hisabi in ji Allah subhanahu ta'ala kaga Allah ne ke gaya maka wannan da karfi dan kalma wani ya sami wato wani kokonto Allah fa ya gaya maka shi ya isa mai hisabi ka san ba zancen kuma wani abin nan wani wasa ba zancen zalunci dama kuma ya riga ya faɗa to Allah ya sa mu samu abin da ke shine daidai wa qala ta'ala ko in ce Allah ya sa mu samu abin da ke shine rahamar Allah eh dan ko duk abin da zaka samu daidai zaka samu abun Allah ko ko laifi kai to daidai zaka samu saboda kai ne kai to mu roki rahama eh ah, wa qala ta'ala Allah madauki kuma yake cewa wal waznu yawma idhinil haqq shi wazani auna ayyukan bayi yawma idin a wannan rana ta ƙiyama alhaƙu gaskiya ne faman thaqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunan aikinsa suka yi nauyi fa ulaika humul muflihuna to waɗannan su ne masu samun babban rabo Allah samu ciki wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'aunan aikinsa suka yi sauƙi ba su da nauyi suka zama sakwaikwai fa ulaika allazina khasiru anfusahum to waɗannan su suka su ne waɗanda suka yi hasarar kansu kaga nan Allah subhanahu wata'ala bai dangana abin zuwa gare shi ba sai dangana abin zuwa gare su su ne khasiru anfusahum kun fahimci wannan abin yawwa in kana karanta qur'ani ka rika kallon waɗannan lafuzan zaka fahimci qur'ani sosai Allah sai dangane ce su suka yi hasarar rayukansu su ne a duniya ba su yi aikin kirki ba don haka da suka zo yanzu ba su ga abin nan ba da mutum ya loda ayyukan kirki da yawa ya yi ayyukan kirki to a ranar nan amfanin da zai gani kenan hmm. sai ce fi jahannama khalidu a wutar jahannama kuma su masu dawwama ne wa qala ta'ala fil kafirin dangane da kafirai kuma Allah madauki na cewa fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna su ai ba ma za mu tsaye musu ba za mu tsayar musu da waznan wani awu ba ma gaba daya mana ba su ko aukin ma ba za a auna ba sun kare kawai kafiri kafiri wuta don in mumini ne dama za a ce a bincika kayi kaza kayi kaza amma inda kafirci aka je to ba magana muna roƙon Allah maɗaukaki ya samu mutu musulmi Allah ya karɓi rayukanmu a musulunci ba a wani addini ba daban kuma Allah ya haɗa mu da rahamarsa duk abin da ake samu na firgici ranar tashin alkiyama Allah ya kaɗe mana shi Allah ya ba mu natsuwa da kwanciyar hankali a wannan rana Allah kuma ya sa muna cikin waɗanda zai lullube su ƙarƙashin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai tasa to sai mu saurara a nan insha Allah na Allah ya kai mu mako na gaba duk da yake mako na gaba babu karatu amma dai iya makon gaban ne kawai eh, akwai tafiya insha Allah da zan yi lahadi insha Allah akwai taro da za a yi a jami'ar madina sun gayyace ni za mu je za a iya kwana biyu ne litinin da talata za mu dawo insha Allah asabar da haka eh, litinin ta sama can banda mai zuwa akwai karatu Eh, insha Allah kuma alhamis mai zuwa in dai ba wani uzurin ne ba shi ma akwai karatun umdatul haka in muka yi shi insha Allah sai daga nan za mu tsaya sai satin wancan na sama insha Allah Allah samu dace na'am biya